Aya ƙarshe ta cikin suratu hud aya ce wadda malamai suke mata kirari da idza waqafat amamaka sudud fa alayka biha wato idan wato kofofinka ƙofofi suka tattoshe maka wato toshe-toshe ta tsaya a gabanka duk inda ka nufa za ka ga a toshe duk inda ka nufa a toshe ka rasa wani irin me yake damun ka ne ka yi gabas a toshe ka yi yamma a toshe ka yi kudu a toshe ka yi arewa a toshe ka rasa me yaya za ka yi to suka ce aya ƙarshe ta cikin suratu hudu don kana so ka bubbuɗe wannan ƙofofi da suka tattoshe a gabanka to ka danƙe ta ka ɗau aikinta za ka sha mamaki saboda haka wannan bidiyo na irin wanda suka tsinci kansu a irin wannan hali ana yin waya a gaya mun korafi a cewa malam mun yi kaza an yi kaza abubuwa sun tsaya abubuwa sun lalace kaza da shauransu da shauransu sau da haka ga bayani zan yi dangane da ita wannan aya ta ƙarshe cikin surat hud da yadda ake aikinta alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shi sharadi ka karanta akan yaƙini da sakankan cewa Allah yana ganin ka yana jin ka kuma wannan aiki da kake kana imani da cewa Allah zai kawo maka mafita a cikin wannan al'amari to sati ɗaya yayi yawa kaga ka ga ɗaukin da za ka gani ta inda ka tsammata da ta inda baka tsammata ba so da haka wato za ka sa ya ƙini a farko abu na biyu sai ka zo ka yi wuridin wannan aya ah, walillahi ghaibu samawati wal ard wa ilayhi yurja'ul amru kullu subhanahu wata'ala wannan sa ta ne babu ita a ayar subhanahu wata'ala din yau an kun koma za ku gani dan wani lokacin abu sai in faɗe shi kwata-kwata bai da alaka kuma sai ka ga ana tambaya ta wannan babu ita na karanta aya ka koma ɗan daɗa duba wannan na ji an ce wai zuwa ga Allah ake mai da lamura duka shine na ce tsarki ya tabbata ga Allah sha'aninsa ya ɗaukaka yau walillahi gaibu samawati wal ard wa ilayhi yurja'ul amru kullu fa'abudu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun amma fassarar Allah ya ce abin da yake fake a sama sammai da abin da yake fake a ƙasai wato lamarinsu ga Allah ne Allah ya ce zuwa gare shi ake mai da al'amura duka don haka ka bauta masa ka dogara da shi ubangijinka bi rabkana ga barin abin da suke aikata ba wato abin da kake yi din Allah ba mantawa ya ba ba wai bai san kana yi ba ya sani kai dai kai kawai ka nace a kofarsa shi kadai ne zai bude maka kofar tabaraka wa ta'ala naka wannan aya ana karanta ta ɗari da niyyar a buɗe maka ƙofofi da suka toshe maka wannan aikin ina ma dai zaka dinga yin shi da daddare cikin dare irin daga karfe ɗaya da rabin nan yanzu zuwa har asuba a wannan lokacin ka wari wani lokaci kana karanta kafa ɗari kana addu'a za ka sha mamaki Allah ya datar da mu